atisayen wanda ya kunshi kasashen duniya talatin da rundunar sojojin ruwan najeriya ke jagoranta mai take operation obangame za a shafe makonni biyu ana yi a mashigar tekun gini na tambayi da daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin ruwan najeriya commander christian ezekobe ko menene tasiri da makasudin wannan atisaye It's geared that um, capacity building and cooperation amongst navies Zai kara inganta aiki da haɗin kai tsakanin sojojin ruwa da ke wannan shiya zai taimaka gaya wajen inganta mu wajen yakar 'yan fashin teku ba kadai a ruwan da ke cikin najeriya ba amma har da illahir mashigar tekun gini a yankin kasashen da ke nan afirka ta yamma ganin wannan shine wani babban atisayen mayakan ruwa na kasa da kasa irinsa na farko da aka taɓa shiryawa da kuma ya kunshi dakarun ruwa na manyan kasashen duniya irin su amurka faransa da jamus kuma yake sa ran cimawa ƙarshen wannan atisaye at the end exercise, it will definitely seek to have enhanced the operations. A ƙarshen wannan atisaye zai ba da damar inganta aikace-aikacen mayakan ruwa da ke ƙasashen yammacin Afirka da na ƙasashen da ke tsakiyar Afirka. Saboda mashigar tekun Gini ya faro ne daga ƙasar Senegal ya isa har ƙasar Angola. A don haka, kaga kenan abu ne mai kyau duk sojojin da ke wannan shirya su haɗa kai tsakaninsu. Kuma abin da ya fi ma kowanne muhimmanci a nan ne. mayakar ruwa a zirin mashigar tekun gini nigeria kamaru equatorial guinea gabon sao tome and principe har zuwa kasar angola wato wuraren da ake da dimbin arzikin albarkatun mai ma'ana so ake a inganta aiki don zaburar da mayakan ruwa da ake sa ran cin haɗin kai irin na aiki tare tsakanin sojojin ruwa na wannan shiyoyi. Kalaman kakakin hedkwatar sojin ruwan Najeriya, Kwamanda Christian Ezekobe, Hassan mai na Kaina, muryar amurka daga abuja nigeria